واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in daga zaɓaɓɓun mutanensa don su je bayar da uzuri ga Ubangijinsu a kan abin da wawayensu suka aikata na bautar ɗan maraƙi. Ya yi alkawari da su na lokacin da za su haɗu, yayin da suka zo sai suka yi wa Allah shishigi suka nemi annabi Musa ya nuna musu Allah ido da ido, sai girgizar ƙasa ta kama su, suka suma saboda tsoro suka hallaka. sai annabi Musa ya ƙasƙantar da kai ga Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangiji, da ka ga damar halakar da su da mu da ka halakar da su tun kafin su zo nan, ya Allah, za ka hallaka mu da abin da masu launin hankalin cikinmu suka yi, abin da mutane na suka yi na bautar ɗan maraƙi ba komai ba ne, face jarrabawa, kana ɓatar da wanda ka nufa, kana shiryar da wanda ka so, kai ne majibincinmu, ka gafarta mana zunubanmu, kai mana rahama da rahamar ka mai yalwa kai ne mafi alherin wanda yake gafarta zunubai ko yayi afuwa akan laifi